marubuta da masu da suka rubutu akwai wani dan eh, saudiya ibrahimu sakran ya rubutu a kan a eh, ta'awilu eh, alhadafi litturaf wato tawilin modernist yadda suke yin tawilin turaf an ce turaf ana nufin littafai na musulunci waɗanda aka rubuta addinin musulunci a cikinsu daga ƙur'ani da tafsirinsa da hadithan manzan Allah sallallahu waɗannan da daɗaɗɗun littafai dai su suke ce ma maturath shine kamar legacy na al'umma yawwa to dama yana daga cikin language ɗin da su 'yan bokon zamani suke amfani da shi idan ba maimakon su ce ya kamata a yi bincike ko a soki ko a yi tankaɗe da rairaya a cikin ƙur'ani da hadithi. wanda wannan lafazin kunga ga yana da girma ba za a iya karɓarsa ba to sai suka haɗa sai suka kira shi turaf eh, ai turaf ne duka legacy ne da al'umma da aka bar mana a wannan al'ummar to kuma yana daga cikin haƙƙin 'yan kowane zamani su bibi abin da aka bar musu na legacy na rubuce-rubucen tarihinsu su gyara abin da za su gyara dan ya dace da zamani to daga ƙarƙashin wannan ne a ciki har shi sakran shi ma kamar da gaya mana ɗan saudiya ne da shi ma liberali ne liberalist ne ya zo kuma ya tuba ya koma sosai fahimta ta addini duk da dai da kuma matsaloli da yake da su ta wasu wurare din a cikin abin da ya ambata dangane da wannan yana cewa ahmad amin shine mutum na biyu wanda ittisalinsa da mustashriqun ya fito kuru-kuru a cikin rubuce-rubucensa kuma ya tallan abin duk da suka faɗa ya ɗauko shi ka kacokan ya zo amma kuma ya zo da wani lafazi mai daɗi mai sauƙin karatu jazzab wanda ba za ka iya ganewa ba saboda abin da ya lullube shi na lafuzza masu daɗi amma kuma a ciki ya cuccusa miyagun abubuwan da su ne ainihin abin da mustashriquna suka ambata kamar da zamu zo mu ji da kansa ya faɗa da kansa ya faɗa na farko sun ce wanda ya fara irin wanda ya fito da wannan manhaji ya fara ɗauka daga makarantar mustashriqun amma bai ɓoye ba shine jurji zaidan bayansa sai shi wannan ahmad amin la'alla in muka zo magana akan madrasar hadafiyun din su waɗannan za mu zo kila har su matsalolin da suka shafi wannan da ban ce komai a kai ba na waye ibrahim sakran da makamantansu waɗanda suke liberaliyun sawa'un na ƙasashen larabawa da saudiya ne da egypt ne tunis da sauransu duk za mu tattaɓo ko da dai misalai-misalai mu ambata daga cikinsu masu irin wannan asali dama makaranta ce da aka samo ta daga turawan da aka karanci abin da suka zo da shi ake so kuma a kawo shi ƙasashen musulmi to su ahmad amin din sune da suka iya lafazi mai daɗi sai su kawo hakikanin results din binciken su waɗancan turawa amma kuma da lafazi mai larabci mai daɗi kuma mai taushi yadda ba zai tada hankali ba amma kuma sakamakon iri ɗaya ne ko kuma ma wannan sakamakon ya fi wancan muni yawa domin wancan ya fito kuru-kuru kana karantawa ka ce kai kai a'udhu billahi to amma wannan fa abinda suka faɗa ɗin ne amma aka faɗo shi da wata sigar da za ta sa ka karɓi nutsuwa wato da nutsuwa za ka karɓe shi kuma ƙila ka faɗa cikin kwarin da ba za ka iya fita ba allah da ya tsare amma wato yan uwa ba musulunci ba don shi ne gaskiya daga allah ba wallahi in kana karanta irin makirce-makirce da kulle-kullen da aka kulla don alalata cikinsa babu addinin da za a yi ma wannan ya tsira wallahi duk gatan addini a zamani yanzu ko yana da wata gwamnati da ta tsaya masa da ake tallata shi da mai in ya haɗu da wannan sukan in dai ba na Allah bane sai ya zagwanye sai ya lalace gaba ɗayansa shi yasa wato ku ƙara gaskata musulunci wallahi gaskiya ne yawwa eh, wani zai mamaki yadda hasi na rantsuwa akan wannan yawwa binciken ne da natsuwar da kuma in kaga sharrin da ake kullawa na a nesanta musulmi daga musulunci wallahi sai kai mamaki kuma aka biyo ta 'ya'yan musulmi abin kuma har yi nisa sosai ta kowane bangare a ilmance ilimin addini kuma eh, abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi jin daɗi da eh, sauransu entertainment da sauransu fina-finai da makamantansu kintsin ba na wasa ba ne sai dai kawai allah eh, allah da yake addininsa ne to ya ba shi kariya mustapha sibai mu karasa maganarsa yake cewa